Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Abdulkadir Halidu Kiyawa ne ke muku sallamar tare da farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International. wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan yadda ake ƙara samun ƙaruwar matasan da ba sa yin karatu a ƙasar Ghana. Kazalika ba sa zuwa koyon sana'o'in hannu a daidai lokacin da ake ƙara samun ƙaruwar rashin aikin yi a ƙasar. Hukumar ƙididdiga ta ƙasar Ghana GSS ta gano cewa kusan matasa miliyan biyu ne ba sa karatun boko. ko aikin yi ko kuma samun horon sana'o'in dogaro da kai wato ni. binciken kudaden shiga na gida da kuma adadin kudin da ake kashewa na shekara-shekara ya nuna cewa a kashi na uku na shekarar ta gabata matasan da ke tsakanin shekaru 15 zuwa 35 miliyan 1.9 a kasar ba sa yin kowanne irin karatu a kasar. Mata dai sun kasance mafi yawa a wannan adadi domin kuwa sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari yayin da maza kuma suka kai dubu ɗari bakwai da sha da ɗari shida da casa'in da ɗaya. Dangane da wannan wagegen gibi ne kuma muka tuntubi Malam Abdallah Musa, babban jami'i a hukumar ƙididdiga ta ƙasar. Inda aka fi yawa mutane waɗannan da ba su cikin karatu, ba su cikin aiki kuma ba su cikin training na aiki wanda za su duba kansu, Greater Accra shi ne wanda ya fi yawa mun samu mutane 565,619 sa'annan kuma jihar da ke bin bayansa ita ce Ashanti Region muka samu 352,503 sa'annan central region muka samu 155,171 sannan eastern region muka samu 143,601 sa'annan western region kuma muka samu 137,865 sai sa a cikin wannan za mu gan cewa kamar wa'anda jihohi su ne suka fi yawa da muka samu wannan wannan matsala ta rashin samar da ilimi ga 'ya'ya mata na zama ruwan dare gama duniya a ƙasar ta Ghana, wadda hakan ya sa mata ba su da yawa a masana'antu da ma'aikatun gwamnati. Malama Mardiya Ismaila mai fafutukar kare haƙƙin mata ce a ganawarta da wakilinmu Abdalla Shamun Bako ta bayyana lamarin a matsayin abin da ke kassara tsarin zamantakewar al'umma. Yaranmu da yawa ba su da ilimi, ba su da aiki, kuma aksari mata sun fi yawa saboda kaga ta kare karatun boko ta kare wanda ake ce ma ss she a bar mata laifinta in sarof a kai ta makaranta da nan ta kare ba wai akwai ne a tura ta university ba she a batta shi ga yariya ta zama tana bi nan tana bi nan amma kamar inda yau ka ga akwai companies yayi yawa yara in ka kare ss akwai inda za a iya tura ka in ka kare university akwai inda za a iya tura ka wannan al'amari dai na sanya matasa mata cikin tsaka mai wuya sakamakon rashin na ilimi wakilin namu ya kuma tattauna da wata matashiya da ta bukaci a sake sunanta wadda a halin da ake ciki yanzu tana zaman gida ne ba tare da zuwa makaranta don samun ilimi ba inda ta ce duk abin duniya ya dame ta shi na 1 na bar su don rashin kudi shi na je na sai da su kayan sanni kamar fiye wata da drinks abu ne saki ne da wadda su kananan ababen financial problems ne a yanzu da baki ci gaba karatu baki na ganin wannan nan yana zama hanzari yana eh, zama wani disadvantage ga rayuwarki eh sosai kuwa ina gandan waye na na zuwa sukuwar wadda su ma sun kare wadda su ma suna cikin zuwa amma ya yi kamar ni kadin na nan ba komai abu da nike yin shi nawa na nike sauran ke yin ne daga sai da ruwa da yin aikin gida ya kare da yin waɗannan sauran na ki gani na ga har yanzu ke matashiya ce kina sha'awar koma ki karatu? eh karatu dai na mace dai ya zama dole kamar yadda aka ce kamar na mace ta je su tankan kowa duniya ke kenan eji ya zama important cikin rayuwa na mace ki je kukarwar rana ki zo ki aure ko wani rana ki je ki fadi cikin wani problem na baki ya eh, ki fita don baki samu kin feda education ki ba so ya zama dole kamar menene burin ki nan gaba ina so dai zama doctor na gani irin mata suke sa irin uniform nurses da irin doctor yana mini kyau sosai amma do financial problems isa ban samu wannan chance kuma ba amma na san dai daga baya insha Allah kuma ya zo yi daidai shirin ilimi hasken rayuwa kuke saurara daga sashen Hausa na Radio France International mai sauraro kana iya sake sauraron wannan shiri idan ka garza garzaya shafinmu na intanet kan adireshin hausa.rfi.fr

haka a fili yake in ya so za ka gan shi kawai in ya ki ba shi nan zai fake ya kake ta da jijiyar wuya akan wanda gudun ka yake duk sanda ka debo rigima wallahi kanka za ta fake dan Allah dan uwa talaka gare su can ka bar rigima madalla an gaida mudassir kasim da wannan waka da kuma haka ne shirin zai dora Tuni dai bayan fitar wannan rahoto da hukumar ƙididdiga ta ƙasar Ghana ta yi, masana da masu tsinkaye a fannin ilimi ke bayyana cewa babu shakka. birkin ƙasar Ghana ya tsinke a gangara matuƙar aka ci gaba da tafiya a haka za ta tsinci talatar ta a Laraba. Dakta Idris Salisu Rogo malami ne a Jami'ar Bayero ta Kano da ke tarayyar Najeriya. makomar ilimi da tarbiyya karsar ghana tana cikin wani irin hali domin duk ƙasan da aka ce da kai matasa ba sa makaranta to abin da yake ce maka cewa nan gaba babu shugabanni masu ilimi kenan nan gaba wannan ƙasa za ta yi fama da matsaloli na ta'addanci da matsaloli na wato rashin tarbiyya da kuma ta'addanci a wannan ƙasa da haka gaskiya ba ƙaramin matsala ba ce abu na biyu su ne mata sun fi kowa kamar yadda bincike na ilimi ya nuna cewa mata idan aka samu uwa wacce take da wayewa take da karatu to ta fi samar da 'ya'ya waɗanda za su amfani al'umma kuma su kasance mutane na gari so haka idan ka bar mace cikin duhun kai bata da ilimi to abin da yake gwada maka cewa shine ita ma ba za ta iya haifar ta samar da wani yaro da zai iya withstanding wannan matsala da muke fama da shi na wannan zamani ba domin tarbiyya ga yaro na wannan zamani sai ka samu wacce take ta yi ilimi wacce za ta iya withstanding wayannan abubuwa musamman abubuwan da ya shafi wato social media da sauransu idan ba ta da ilimi ba ta iya operating wannan ba to ko ina mafita ga dakta idris salisu rogo ya dawo a karo na biyu da haka mafita a nan shine lalle gwamnati ta kasar ghana ta yi iya bakin kokari ta yi declaring state of emergency akan wannan matsala domin mu a afirka yawanci ba ma tunkarar matsala lokacin da ta nuna alama sai in har matsalar ta zama matsala kafin ake zuwa a magance wannan abin da yake gwada maka cewa gwamnati lallai ta yi saving kanta kuɗaɗe na da za ta ɗauka na magance ta'addanci a ƙasar idan ta zauna ta dubu na matasa ta basu ilimi ba wai iya ilimi kawai na je a je a makaranta ba to wasu za a koya musu skills da yadda su je su koya min ilimi na sana'a ta inda su dogara da kansu domin duk inda ka bar matashi ba ilimi to abin da kake cewa shine wannan matashi ya je ya dau matami ko wannan matashi ya je kare doka kasa ita kuma gwamnati primary responsibility ta shine ta tabbatar da cewa zaun an ka zauna kasa lafiya shine zaka ga ana fito na fito tsakanin matasa da gwamnati ko kuma ana fito na fito tsakanin al'umma da kuma wasu kungu na matasa ko kuma ka ga wasu yanayi na rashin gaskiya ko kuma wani yanayi na wannan da yake faruwa a cikin al'umma su dalle sai an magance wannan matsala madalla da Dr. Rogo da kuma fatan mahukuntan kasar Ghana za su yi amfani da shawarar da ka bayar a matsayin mafita wadda da haka ne kuma muke karkare shirin na wannan mako a madadin babban editanmu Bashir Ibrahim Idris sai wakilin ma kasar ta gana Abdallah Shamun Bako da ya taimaka matuƙa wajen kammaluwar wannan shiri. nura Nurado Suleiman shi ke sanya min ido a madadinsu duka Abdulkadir Haladu Kiyawa daga sashen Hausa na Radio France International ke cewa ku huta lafiya.